khamsun aw sitt ayatin wa yukhbiru an lailatul qadr wa fadliha ala baqil layali tana ba da labarin daukakar lailatul qadr abinda qadar daraja daren daraja domin ana ɗaukaka daraja aikin mutum a ran nan kamar yadda zai bayyana wa fadli hasanan da darajarta ala ita daren ala baqil layali bisa ga sauran daruruwa ga larabci dare mace ce yini namiji ne kun gane ko eh, saboda kai kun ji na ce eh, cikin ta eh, wanda kada ku yi mamaki <laughs> ruman min wa ta'ala wa fadana li hadhihi al-umma wannan al-umma an dauka ta da wannan daraja kun gane to ci gaba bismillahir rahmanir rahim inna anzalna fi lailatul qadr wato mu bismillahir rahmanir rahim inna anzalna wato mu ban saukar da qur'ani jumlatan wahida gaba dai min allahil mahfuz daga lawhil mahfuz ila mahfuz ila ila sama'i dunya zuwa ga sama ta kusa wa ku fi zafi baitul izza an ka tsare shi ga wani wuri da ake cewa baitul izza qala ibn abbas ibn abbas ya faɗi wannan magana radiyallahu anhu abbas da shi da dansa. wa amlahu jibrilu ala ala safara bayan haka nan jibril ya yi shibtar shi ga masu shibta ga masu rubutu aka rubuta aka aje ana sun makana yanziluhu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama nujuma sannan jibril kuma da kansa shi ke saukar da qur'ani nujuma wato lokaci lokaci ga annabi sallallahu alaihi wasallama fi 23 sana cikin shekara 23 wata in wani abu ya auku ya taho da shi domin an ki fahimta kuma wannan don sauki ga wannan al'umma kada a hana su abubuwa waɗanda ba su da kyawu abin nan ɗaruruwa na al'adu a ce ɗaya rana don a bari kun ga mutane ba za su iya ba kun gane bai asa da lokaci gwargwadon yadda lalura ta auku wal hajati ilai to Allah ya ce mun saukar da shi cikin lailatul qadri fi lailatul qadri a wato daren daraja wal azmi wal izmi da girma fi sha ramadan cikin watan ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda an ka saukar da qur'ani a ciki kun gane to bismillahir rahmanir rahim ah, wa ma adraka ma lailatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr ya sanar da kai abinda ai wannan dare na daraja don a girmama abin nan darajar shi ma bayyana fadalaha min thalathati awjuh ga darajar shi ta hanya uku fara awwal min jihati mudafati thawabil amali na farko in mutum ya samu yayi wani aikin ibada a ciki za a ninka masa kamar yadda zai faɗa lailatul qadri lailatul qadari khairun min alf shahr wato daren wannan lailatul qadari wato ya fi dare dubu wato in ka yi sallar isha'i a ran nan ka yi ɗaya cikin ɗakinka ta an ka karɓe ta kana da lada guda eh, sau dubu sau talatin in ka tafi masallaci kai yi ta tare da limami an ka baka juz'i 25 ko ko an ka baka daraja 27 saboda zama tare da limami kana da 27 sau sau dubu sau talatin ko kuma 25 sau dubu sau talatin kulli sa ku gani wata kowace kowace ibada kai taka din ita ce za a ninkawa domin wanda ya hika wanda ya shika kuma kyautatawa shi ma za a ninka ya musu abin nan za a ninka musu sau dubu sau haka nan amin amin ala kulli halin duk wanda bai bari an ah, sallah ta kubce masa to zai sami karanci hamsu salawati wata guda wadda kake ta yinin sau dubu sannan sau talatin ko kuma 25 in an ce ka yi sallah tare da limami ba a za a linka shi sau juz'i 25 ba sau 25 sau dubu sau talatin ko kuma sau 27 27 sau dubu sau talatin eh eh kware da gaske wannan ga duk wanda bai bar sallah ba to in ya zan kana wani aikin ibada kuma ko wani aikin ibada kai a ran za a ka shi kun gane ko muna ba da in shekai ya rubuce mutum eh iya ci an kai aikin da kai cikin dare shine ake ninka shi daren in an ce wato eh, abin nan darajar shi sau dubu ɗari ni amfane ka a to abin nan in an yi haka wato 20 da sau biyu nan. amma yinin shi ya kamata ya shigo ciki don ko yinin ma zai hito da haske ka gane domin idan abin idan rana ta kwadi. abin idan rana ta faɗi kun ga abubuwa biyu idan rana ta faɗi ga kidan wata to abin an shiga yau na ga wata yau 22 to in rana ta faɗi mun shiga 23 in rana ta faɗi mun shiga 23 sai alhijiri ya hito har abin har rana ta faɗi gobe wato duk 23 ne amma ga kidan yini wato yau ana nan tare da yau har gobe alhijiri ya hito sannan yau ta kare yau ba litinin ba wato 22 ba ta karewa a abin nan litinin ba ta karewa sai gobe alhijiri ya hito wajen karfe biyar ba wani abu gaba ko? to wata um, bayan mun haɗi darajar shi sannan mu kowa mu haɗi yaushe zai zo uh, lailatul qadar khairu min alfi shahr ko wato lailatul qadar ya fi dubu ya yi wata dubu laysa fi lailatul qadar wanda babu lailatul qadar da ciki fal amalu salihu fiha aiki na kwarai a ciki khairu min ya fi aikin kwarai ciki na abin nan fi alfi shahrin dare dubu laysa fi fiha wanda yake babu lailatul qadar da ciki kun gane ko wannan shine darajar shi guda ko wani aiki ka yi ko da sadaka ka yi da naira za a ninka ta sau dubu sau talatin ku gane ko wannan shine guda tanazzalul mala'ikatu tanazzalul mala'ikatu mala'iku na dora sauka wa ruhu sannan da jibril fiha cikin wannan dare bi izni rabin da umarnin ubangiji suke sauka min kulli amrin ko wani al'amari wanda za a yi cikin wannan shekara to ran nan ne za a yi budget abinda za a yi duka da tilka sana duk abinda za a yi ran na ake saukar da shi sannan a yi ta zartar da shi har kamin shekara ta kare ila qabil har zuwa shekara mai komowa kun kun hamta ko wa min wa min sabab wa min sababaihi bi ma'anal ba'i ina ne wa salis wa salisu qawluhu a salamun hiya wato kuma ita daren aminci ce salamun hiya daren duk aminci ce hata matsala'il fajira har fitowa alhijiri wato matsala'i wato kenan ko matsali'i amma wani matsala'i lokacin fitowa ju'ila salama an sanya ta aminci da katarati salami fi hamilin mala'ika domin mala'iku suna yawo ƙasa gidajen musulmi suna ta assalamu alaikum la ta mawar bi mu'minatin mala'iku ba su shuɗe mu'mini mace mu'mina wala mu'minin ko namiji mu'mini illa sallamatul mala'ikatu alaihi ma wace mala'iku sun yi sallama gare shi to yaushe wannan lailatul qadri take malamai sun yi khilafa gare shi a wasu wato hadisi wata rana annabi ya hito don ya gaya ma mutane lailatul qadri sai ya iske mutum biyu na faɗa suna zagin juna sai ya ce na fito don in gaya muku lailatul qadari amma na iske wane da wane ya talaha ne wato suna zagin juna wannan yasa an mantar da ni Allah ya sake zan wannan mantar wannan ta zan alheri gare ku domin kenan tunda ba san ta ba shi kenan sai mutane mutum ya ta nema shin cikin uh, abin nan watannin uh, shekarar yake gaba ɗai kaga in kana tsammanin cikin cikin watannin cikin kwanakin shekara ne kullum sai kai ta kokarin aikin alheri har shekara ko ko cikin ramadana kawai yake in ya zan cikin ramadana ba san kowane rabga tun da farkon ramadana har karshe mutum sai ta ibada a kun gane ko ko ko cikin goma na karshe domin galibi annabi yakan yi abin nan yakan yi itikafi ga goma na karshe domin ana tsammanin nan take don mutum ya samu wannan aikin alheri Ah, wanda ya ɗauka kuma wato kenan an fi zaton tana cikin mara wato daren 21 da daren 23 da daren 25 da daren 27 ah, da daren 29 kun gane ko wasu na cewa akwai wani malami wanda ke fitarwa da abin nan kidan haruffan lailatul qadri wato in ka mutum ya kidan ya harafi tara ne nan an ambace ta sau sau uku lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri tara sau uku 27 wasu na ci 27 kun gane ko abinda an rikicin wannan in ya zan ba ku san wata ya hita ba radda kun kai kuke lisahin ku ya kai 28 ba ku san to suratu lam yakun uh, makiyatun aw madaniya wa hiya thamanin ba tis'un ba ku gyara thamanu ayatin ayoyi takwas ne to khabiru an ahli kitabi tana ba da labarin halayen yahudu da nasara sannan da masu shirki mushrikai qabla bi itati sallallahu alaihi wasallam gabanin aiko annabi sallallahu alaihi su duka sun yi ittifaqi za su yi imani da shi lokacin da ya zo ko wani na cewa akwai wani annabi yana nan tafi in ya zo za mu yi imani da shi wa kubrihim ba da zuhurihi bayan da ya bayyana sai sun ka kafirta ina dan wa hasadan don tsaurin kai kuma don hasada abin da mu karanta mu gani bismillahir rahmanir rahim lam yakun alladhina kafaru wadanda na kafirta ba su gushe ba min ahli kitab daga cikin mutanen littafi wal mushrikin da masu shirki ya ce masu shirki kenan abin da quraishawa ko ko abin da larabawan da ba su ba ba yahuda ba su shiga yahudanci ba su shiga nasaranci ba ko kuma sauran masu bauta ma duk mai bauta ma wani abu wanda ba wanda ba ba wani littafi na sama ba shi ake ce mushrik kun gane ko majusi ya shiga mai bauta bauta wato ba su gushe ba mun fakina abin nan um, wato ba su zan masu gushewa ba an mahu malaika abin da suke a kansa na cewa za su yi imani da annabi in ya bayyana hatta ta a ce humul bayyana sai hujja ta zo musu bayyananna wa hiya muhammad sallallahu alaihi wasallama abin nan da suke tsammanin ya zo ya zo kuma ya kawo musu hujja bayyananna na cewa ne annahum lam yasruku dinahum illa ba'da maji'i ba su bar addinin su sai bayan zakwashi shi wa kanu muttafiqina ala ba'di sun ittifaqi na cewa wato za a aiko shi wa zalika jima'u dinihim allazi kanu alai wannan shine inda addinin su ya hadu wanda sun kai ittifaki akan shi kabla mab'athi sallallahu alaihi wasallam gabanin aiko annabi duk sun yarda akwai wani annabi na nan na tafi karshen zamani in ya taho kowa zai imani da shi wanda duk bai imani da shi bai na akan bata kun gane ko eh eh da magana eh mu da muna fahimta a kan cewa duk irin aikin ibadan da ya zan shirki haka ne haka ne in ba haka nan ba ana cewa musulmi ya kafirta ya zan shi ne wani a'a wato inda wai mm. shi ko inda kace eh ah, wanda yake biyo wata ibada wadda ba musulunci ba wadda ba abin nan yahudanci da nasaranci ba shi ake ce ma shirki a da wannan a ke a da amma duk wanda ya wani duk wanda ya hada wani da Allah ko da musulmi ne ya haɗa wani da Allah an kaga yana abin nan sihiri ko kuma yana cewa ga abu kaza ko kuma yana yanka ga dutse ko kuma yana cewa ga wani an saukan masa wani abu duk shirki a zahirin abin domin tauhidi na musulunci ya kasu kashi uku akwai tauhidin rububiyya ka yarda Allah shi adda kome wannan babu wanda ke musu shi ko arna wasu abin ba su musun wannan sannan na biyu tauhidul uluhiyya wato kame a kawo wannan akwai tauhidul asma'i was sifati ko wace sifa ta Allah shi ɗaya adda ita ba wani mai irin ta kun gane ko eh, in an ce Allah na ji yana gani yana gani da ganin har har ko ina cikin duniya ko ina amma banda sauran mutane kowa iya ga ganin sanar yana yi wa harkul adati ce taho a buɗa masa kun gane ko wannan sai a ce karama ce ko mujiza ce amma dai Allah shi ɗaya adda wannan gaba ɗaya shi ne tauhidul asma'i wa sifat suwafinsa shi ɗaya adda su suwafinsa abin da sunayensa shi ɗaya adda su yana yi wa a yi tarewa ga suna a ce abin nan rahim abun rahimun amma ba kamar arhamaniya ta Allah ko rahimiya ta Allah ba kun gane ko to um, wannan shi annabiyu to sannan kuma uh, kamar yadda kai yarda shi adda komi kuma ka ce shi ɗaya ke umarni shi ɗaya ke ba da dokoki ala lahul khalqu wal amru shi kai halitta kuma tunda shi ke halitta kuma shi ɗaya ke ba da doka kun fahimta ko uh, akwai tauhidi na ƙarshe wanda yake wannan al'umma ɗaya adda shi tauhidun risala manzanci kamar yadda ka yarda Allah shi ɗaya ne shi ɗaya ke ba da umarni to zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma shi ɗaya ke kawo dokan nan cikin duniya duk wanda ya kawo ta cikin duniya ba shi ba wato ƙari ne wato abin na shirki ne kun fahimta ko amma annabawan da an gabani yana yi wa zamani guda a samu annabi biyu ko ko abin da shi kana kun ga Musa da shi da ɗan uwansa da Shu'aibu duk annabawa ne manzanni Ah, abin nan Musa alaihi salamu hadiru ah, ah, abin nan gashi ga hadir sannan ga shu'aibu kun fahimta ko Ibrahim da Lut cikin lokaci guda ashe wato annabi shi dai yake banta da wannan Tauhidur risala a zamaninsa ko bayan zamaninsa ba wanda ya isa ya ce Allah ya aiko min da wani abu don in yi ni dai balle in faɗa ma wani Ah, kowane mutum abinda a gaya shi ya yi kokari ya karanta ya gane ita ganewa ba yi mata iyaka ba wani na gane abinda wani bai gane ba wannan shi kan akwai tafa'udi ciki har abada to sannan kuma fahimtar ka inda ta shafi addini ba ah, abin nan addini ba mu'amala ba to tilas ne ta zan kada ta saba mata ahlus sunna abin nan na farko as-sahaba tabi'in tabi'in tabi'in in ta saba ma aqidar su to sai a yarda ita kuma ba aiki da ita kun gane ko to madalla hmm. eh. eh eh wato abin nan ana cewa amma abin da daidai a ce don Allah domin annabi ya shiryar da kai yadda ake yi don Allah bai ce a yi don na ba ko ya ce a yi don sa eh ah, to bai ce ba to kada ka ƙara masa ka gane mu ci gaba rasulun min Allah shi abinda an ka ce hujjar na bayyananna wani manzo ne daga Allah wa huwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tulu sofan yana karatun takardu akwai alimko ya tulu ah, yana karatun takardu mutahara tsakakaki min al babu qari a cikin su zai zo yana karanta mana waɗannan takardu fiha kutubun cikin takardun nan akwai littafai surori qayyima waɗanda yake masu daraja da zawatu qimatin masu masu daraja da jawahir kamar lu'alu ay masu tsada ay alqur'anu la'annahu itamala ala ahkamin nafsi nafisa domin ya tattara akan kunce kunce waɗanda yake masu daraja kun gane ko fa minhum man amana bi daga cikin ahlul kitabi da mushrikin akwai wanda ya imani da shi wa minhum man kafara bi daga cikin su akwai wanda ya kafirta haka ne ko ba haka ba وما تفرق الذين وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وأنن أن كبالتاتي وسبنبنت بابا سررب با في الإيمان به كشيء إن النبي يتوضع إيماني دشي إلا من بعد ما جاءتهم البينة سيبايا حجة ننتظر مسلم wato shi huwa annabi sallallahu alaihi wasallam aw alquran ko ko ban qur'ani aljai bihi wanda yake shi annabi ya zo da shi mu'jiza ta ya zan mu'jiza gare shi wa qabla majihi sallallahu alaihi wasallam kanu mujtami'ina ala al-iman bi gabanin zakuwa duk sun ittifaqi nace akwai annabi da tayi karshen zamani sunansa Ahmad in ya tauro da mu imani da shi idan da in ya zo shikenan da ya zo fa hasada man kafara bihi minhu wanda yayi hasada shi sai ya kafirta wanda bai hasada bai bi ya ci nasara wa ma umiru wa ma umiru illa li Allah to wa ma umiru alhali su waɗanda na kafirta cin an aza musu wani aiki wanda ba su sani ba a'a ba umarce su ba cikin qur'ani inda maji'i rasul bayan da manzon nan zo. illa li abudullah sai su bauta ma Allah kawai shi manzon bai ce ku to ku bauta min balle su ce mun ki kun gane ko eh, mukhlisin lahu dinu kuma su tsarkake addini saboda shi kawai kada su haɗa kowa da shi kuna fa masu karkata daga bugun addini zuwa ga addinin kwarai wai yuqi musalla sannan su tsaye da sallah kamar yadda an kace wai yutu zakat su ba da zakat don miskinai ba shi zai ci ba wa zalika wannan abin da an anka umarce su da shi cikin cikin cikin Qur'ani dinul qayyima shine addinin kowace al'umma wadda akan hanya su so allati umiru biha wadda ke an umarce su da ita fi tawrat cikin tawrat da injil wa fi sura ibrahim kuma cikin littafin ibrahim shi ya anne wa lam yumaru bi shay'in jadidin ba umarce su da wani abu sabo ba mai ma yujibu tanaffur an abin da ke wajabtar da cewa ba mu yarda ba fa yaftariku balle su rarraba misu da tafarikin kamar rarrabar da sun kai fa yumin ba sashe ya bada ya imani sashe ya kafirta ma anna kutubahum fiha amrun bi ittiba'i muhammadin wa dini. cikin littafan su duka akwai umarni da bin muhammadu da bin addinin sa idza ja'a ila tahu wa kayfa kafaru bi to ya sun ka kafirta da shi wata fara ku sun kararraba firaka sun kazan kabilu daban-daban mukhtalifatil ahwa kowane yana bin son zuciyar shi kun gane ko wannan shi ya samu musulmi har sun kai abin nan dariƙoƙi talatin talatin ɗin nan shine an kace za a yi dajjali na talatin cikin musulunci kowane yana da awashi annabi ne la nabi ya ba'adi domin duk wanda ya ce ya da ya yi da annabci hmm. eh? an gyara kafira ya fara da wani takafir ta faƙa ne ya ce innal ladina الذين كفروا to an fara da waɗanda an sun ka kafirta an ka ce innal ladina kafaru waɗanda sun kafirta min alkitab daga cikin mutanen littafi da masu shirki fi nari jahannam suna cikin wutar jahannama khalidina biya suna waɗanda aka kaddara ma dawwama ciki har abada khuludahu muqaddaran khuludahu an kaddara musu dawwama su biya cikin minallahi daga Allah ta'ala kun gane ko ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne sharrin halitta bi kubrihim saboda kahirta su bil haqqi da gaskiya ba da mata bayyana lahum ban ya bayyana gare su wala uzura illa al da wani uzuri sai dai tsaurin kai wa takabbur da girman kai wal hasad da hasada ثم ذكر تعالى الفرقة الثانية بعد كان أمبتشي جماعة تبيو المؤمنة فقال يتشي ودت إيمان الغاشي إن الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات innal ladina amanu wadanda sun kai imani da Muhammad wa amilu salihat sun ka aikata ayyuka na kwarai aikin kwarai shine kayi abin da anka ce kayi kamar yadda anka umarce ka da yi ulaika hum khairul bariyah sune mai ta wato jama'a ay khaliqa sune mai ta halitta Allah lin shirahi sudurihim lil haqqi domin karban zukatan su ga gaskiya wa tibai da bin gaskiya mu ci gaba jazaa'u to su da nan da na yi imani jaza'uhum inda rabbin abinda su kamakon su wurin ubangiji jannatu anan wato aljannar zama ta jirimin ta ta ruwa wato har abada suna ciki sannan ruwa na gudana da karkashi zuwa sama khalidi na fiya abadan suna waɗanda yake masu dawama cikin abada radiyallahu anhu kuma Allah ya yarda da su wato a ce Allah ya yarda da mutum ya fi daɗi ga zaman aljanna din don bai tsoron wata rana kuma ya wani laifi waradu anan su ma sun yarda da Allah ladar da ya ba su sun ce ya ishe mun gode zalikal jazaa'ul hasan wannan sakamako mai kyawo sabitun liman kashi rabbahu ba wai waɗancan na farko ɗaya ba duk wanda ya har ƙarshen duniya to wannan ya tabbata gare shi ai khafa iqabu wanda ya tsoron Allah fantaha amma sai ya hannu daga saba ma Allah ta'ala wata ba ma amara hu bittiba'i kuma ya bi abinda Allah umarce shi ya bi walam ya takabbar an ila haqqi bai yi girman kai gabin gaskiya ba inda zuhuri lokacin da gaskiya ta bayyana to shi ma ko da baya cikin waɗancan na farko shi ma yana da saba abin nan da an kace waɗancan na farko ga sakamakon su bai tsaya can ba liman zalika liman shi rabba wanda ji tsoron Allah duk zai samu min al hikimati akwai daga hikima maruya marawa Anas ibn Malik abinda Anas ibn Malik ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay ibn Ka'ab wato wannan sura wato sai wato annabi ya ce ma ubayy ibn kab inna allah ni an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru allah ya umarce ni ka karantar da ni lam yakun alladhina kafaru fa qala ubayy wasammani laka ya ambace suna na yace in karantar da kai qala nabi sallallahu alaihi wasallama na'am eh ya ambata fa baka ubayy sai ubayy kuka wato abin nan kuka wannan najin dadi ne fa ha ah, sallallahu alaihi wasallam alaihi sai annabi ya karanta ta gare shi ya karanta ma annabi kenan qala al wa fihi min alfiqi wa wato to mi at mi dalilin wannan abinda za a iya fahimta daga wannan fihi min alfiqi qira'atu alalimi ala almutaallim mutaallim don kana malami kada ka ce ba za ka yi karatu ga almajiri ba domin duk yadda ka yi karatu yaro zai yi ga wani kun gane ko wa qala ba'alhum sannan ba'alhum sai yace inna ma qara annabi sallallahu alaihi wasallam ala ubayyin annabi ya karatu ga ubayyin li yu'allima an-nas tawadu don ya karantar da mutane tawadu kada ka ce tunda ban gane ba wa ai yaro yaushe an kaife shi wato abin nan linnas ga mutane li alla ya anif ya nafa ahad min at-ta'allum don kada kowa shi kyama ga neman karatu daga yaro wal qira'ati ala man duna ko shi karatu ga wanda ya fi shi bil manzilati ga daraja wannan shine wasu kace ni kuma ga ra'ayina qultu yu'ayyidu hadha darsu sura wato darasin sura ya ya abin nan domin ahlul kitabi waɗanda an gabanin annabi an ce su yi karatu ga wanda abba ya gare su kaga wanda ya yarda ya yi karatu ga wanda abba ya gare shi wanda bai yarda ba girman ka ya hana shi fa inna ahlul kitabi umiru bi ahad alquran su ahlul kitabi an umarce su da karba alqur'ani min annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum dunahum wa huwa dunahum yana baya gare su shi zaman ga zamani wa abawa an kusun ka ki wa halaku ka eh to ma da eh suratul zalzala To, suratu zalzala makiyya, wato abinda zalzala girgizar ƙasa, amma ka ta sauka ko madina. wa hiya samanu ayatin ayoyi takwas ne ba tisa ba tukhbiru an kayfiyati khurujin nas suna ba da labari yadda mutane ke fita daga kaburukan su libasu don tashi kiyama in an kai busa kafo na biyu yadda mutane ke fitowa lil hasi ala amali da khairi mahama qalla ni amfanin a nuna muna wannan domin a faɗaitar da mutum ya yi ta ƙoƙarin aikin alheri alheri nan duk yadda ya kaɗan kada ka bari wa tahdhir an kulli sharrin kuma tsoratarwa ga kowane sharri kazalika kada ka hito da sharri kuma yadda ya kada duk komai zafin eh? sayi kuma komi zama sa kadan ka damu ka gane eh, in kai hushi kenan eh, abin da shaidan ya ci nasara ya hauka yana yana gudu <laughs> bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu an karanta lokacin da an ka girgiza ƙasa kurri kan kiyamisa an ka motsar da ita don tashin kiyama zilzalaha motsawa ta tariki shadid almunasib li idamiha kun ga abin da girgiza ƙasa ba abu kaɗan bane wa akhrajatil ardu kuma ƙasa ta fidda duk nauyayen abubuwa da gare ta ai ƙila taskokinta ila tukhrijul ardu kunuza za ta fidda zama zamanin Isa wa ma ba da abinda a bayansa taskoki in ya zan taskoki ga sunan tana fitarwa yanzu kun ga babu lokacin da wadata ta yi kamar yanzu fazil zalu ala hada fi dunya in bisa ga wannan kenan zalzal din wato ana zaune lafiya kenan wakila mautaha ko ko tafi da matattunta fa tukhrijum tahidda su fin nafhati thaniya ga busa ta biyu wannan ko kenan lahira kenan kun gane ko ashe yawan dukiya yana cikin alamar tashin kiyama na farko wa qala al-insanu to lokacin da ta girgiza ta da abubuwan da a ciki sai mutum kafiri ya ce malaham ya same ta wato wani hali ne wannan yau ma idin yawma idan a ran nan to haddasu akhbara ita ƙasa za ta bada labarin abubuwan da ta kunsa ai to kubiru bima umila alai za ta bada labari ga da an aikata cikin ta min khairin wa sharrin ko khairi ne ko sharrin wannan ya nuna kenan lahira kenan to bi domin ubangijinka ya yi wahayi zuwa gare ta ai amara ha zalika ya umarce ta fil hadisi tashhadu ala kulli abdin kasa za ta yi shaida ga kowane bawa ko abin namiji ko mace bi kulli ma umila ala zahariya ko bi kulli ma amila ala zahariya duk abin da mutum ya aikata kasan nan za ta ce yayi abu kaza wuri na kamar yadda gabubuwan shi kuma za su yi shaida yawma idin yau ma idin ya zurin nasu ran nan mutane za su fita daga abin nan yusrifu na min mawqifil hisabi za su juya daga wuraren hisabi a ashtatan daban-daban mutafaddiqin fa akhidhun zatil yamin akwai wanda ke yin wajen damar ya ta san zuwa aljanna wa akhidhun zatil shimal wanda ya kama kuma hanya zuwa hagu zuwa ga wuta li yara amalan dan su ga sakamakon ayyukan su na cikin aljanna ko cikin wuta man ya amal faman ya amal wa man ya'mal mithqala zarra duk wanda yayi aiki gwargwadon azzarra wato gwargwadon nauyin mahi karancin tururuwa wato dabba mai rai kuma khairan na alheri yara zai gani shi ai yari su ko yara sawabu zai ga sakon sakamakonsa wa man ya'mal wa man ya'mal min qala dharra duk wanda ya aikata gwargwadon azzarra sharran na shari yara zai gan shi ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم don haka Allah ya annabi ya ce ita kunnara ku bi ku kokari ku kare kanku daga wuta walau bi shakki in kana da abin sadaka ko da baren ta abin nan da bino ne bayar ya yi kace baka bayarwa fa man lam yajid fa bi falkatin ko fa bi kalimatin ba in baka samu abin da zaka yi alheri da shi ba to yi magana mai kyau. fa hadhihi akhawfu ayatin fil qur'ani wannan ita ce aya wadda ta hiban tsoro cikin qur'ani duk aikin da kai ko mai ƙari zarati ne zaka gani na shafi balle na kai mun yo wadda ta fi wace ce ha aya wadda ta fi alheri wace ce ita ce domin annabi ya ce ba zai yarda ba sai an hidda kowa daga cikin jama'a shi eh. wato abin nan rawahu sa'alabi ko bi sanadin da ifin lakin ya shadu da huma rawahu ibnu abi shaiba marfu'an idza zulzilat ta'dilu rubu alquran wannan idza zulzilat tana daidai da rubu alquran intaha khalil ci gaba akramaka Allah eh eh ga shi an ce mutum yayi Eh. ya bada da kai ba su da kenan sun hutar da kai ba miski ba miskinai ba ne suratul adiyati to suratul adiyati ita kuma aya goma sha ɗaya ce wa mawdu'u har ra'isi muharabatul kufari yakin kafirai bil igarati da yin hari akan su wal quwwati da yin da nuna musu karfi wa bil lisani kuma a yaƙe su da harshe wato a yi musu wa'azi wata kawai da tsoratar da su li izalati su'i amalin don gusar da muyagun ayyukan su kun gane ko bismillahir rahmanir rahim to gashi cikin sura gajera amma an gaya muna ga yadda ake yaƙi da tsoratar da kafirai wal adiyati dabha Allah ya rantsuwa da dawaki masu gudu wato abin nan da safe zabuha suna hidda sauti kuku domin sauti ne wanda yake ba mai shi daga abin nan daga doki sai kare sai yanyawa kun gane to kalmuriya wato dawaki waɗanda yake masu hurawa wuta ƙadahan wato lokacin da suke gudu akan duwatsu suna fidda abin nan domin in aka gama dutse da dutse sai kaga wuta ta fita ai bi hawafira da kofatun su idza sara fil al lokacin da sun kai cikin kasa za ta hijarati bil lail wanda yake akwai duwatsu ciki sun kai tafiya cikin dare sai ga suna fidda wuta kuma su dawaki masu yin eh, hari da safe domin hari da safe sannan mutane ba su shirya ba kaje ba su shirya ba an yi samun nasara akan su ala khairu tukiru wato yayi dawaki wanda ke hari alal adu ga makiya wakatar su lokacin asuba bi garati ashabi domin masu su su yi hari akan su ay ya aduna laylan ko abin nan li Allah ya shuru bihim al adu yu'adduna laylan za a yi tattalin su dare wato don kada abukan eh, yaki su san da su alhijir kamin alhijir ya to sai a fada musu wa yuhjamuna alaihim ko tana a fada musu li yurau ma ya tuna wa ma wa ma ya zaruna don wato eh, don su ga abin da za su zo da shi da abin da za su bari wal masu fi salasati a ani al'adiyat da an ka an sifofin nan uku ko abin da an ka sifanta uku din nan wato an ka ce wal adiyat wa ma ba da an ka ce wal muriyat da wal mujirat subha fal masuhu zatun wahida wato zati guda ne su dawakin su adda shi allati yujahidu alai hal adu wanda yake ana yakin makiya akan su kuma kufarin kafirai har da tashin kiyama wato don ciyar da su ma kawai a'a aje su dan ciyar da su kawai su umci ne sai in za kai wani amfani na alkhairi da su ka gane hawa ko kyauta iya eh, hawa abin nan eh, hawa don zuwa abin nan ko abin nan koyon eh, hawa a ɗora suka akan suka iya ai kaga wannan koyon yaƙi ne ko polo a abin da to kolo <laughs> in ya zan don ibada kolo in ya zan don ibada wato babu caca ya halatta amma ya halatta ai wani nau'in caca wani iri ne ka ce in ka tsere min ga abin da zan baka ka ɗebo ka aje ko ka tsere masa ko ya tsere ma wannan abu ya zan na wanda ya tsere sai ya dauka in bai tsere ba in akwai na uku cikin ku sai ya dauka in babu sai a ba yan kallo bai dawa gare ni bai koma gare ka domin ka sadaka da shi dama ka yi don ka sa mutane su abin nan wannan wannan aka rawa kallon ga su kuwa kenan eh, ga su kuwa to ga polo kwallon dawaki ba wani abu ne kuke son ku ci ba ai kaga akwai koyo ciki kuma yanzu sun masu yin folo hmm. in abin za a zo yaki ne ai su sun fi iya hawan doki a yaki ga sauran eh, haka ne eh, amma dai wasa ne a'a ko abin ya danganta ga niyya ina mana amma da bin niyya shi ai Allah ya gara to ci gaba fa zarna bihi sun ka abin nan sun ka fada makiya fa san na ka sun ka motsar da kura wato ga abin nan ga wurin koko ga makiyan aw bi zalika lokaci ko wannan lokaci sun ka motsar da gubaran kura bi shiddati harkatihin na gurgurdan wato da tsananin motsin su ko wasa da nabi suka keta jama'a wato abin nan taron a makiya da wannan kura ai sirrin wasu sun ka zan tsakin makiya kun gane ko li annahu fi fili ai wallati a dauna waɗanda sun kai gudu fa da sun ka hura wuta ga abin nan duwatsu fa agarna sun kai hari innal insana to lalle mutum kafiri mai abin nan mai ah, mai butulci ne ga ubangijinsa ko ya bashi ni'ima duk ni'imar da ya bashi bai godewa saboda haka ba abin da ya dace da shi sai a yake shi shine lakanu don haka wato a yi tattalin yaƙi domin duk wanda a kafiri sai an yaƙe shi kenan eh, abin da kuma cutar kafiri wato in yana cutar ka kakkyale sai sai ɗauka kai wawa ne kun muhim da ko eh, eh, sai ɗauka kai wawa ne hmm. wa inna huwa la zalika wa innahu ala zalika lashahid Allah wato halarce yake ga wannan aiki na girman kan nan nashi na butulcin nan ya shadu ala nafsi yana shaida ga kansa bi sababi amalihi bi sabbin ayyukansa ai inna amalahu tadullu ala khalihi an khalihi ko eh, ala khalihi wa dilalatu hiya al muradatu min shahadati ala ala qulubihi wato ya sani yana yi tadullu ala hal ba khalihi yake ba halihi ne babu ɗigon nan halihi ne eh. halihi ne to wa innahu wa innahu li hubbil khair la shadid shi mutum ɗin wato mai tsananin so ne ga son alheri ai la shadidil hubbi mai son tsananin so ne lahu ga wato ga abin nan ga dukiya wa ya bi sai shi dora rowa da shi wal muqsam bihi umurun abin da an kai rantsuwa da shi abubuwa uku ne wal muqsam alaihi abinda za a yi ran sababin rantsuwa abubuwa uku ne fa salasatul ula ta ayyana ala eh, tu'idu ala muharabati salasati wato uku waɗanda an kai rantsuwa da su suna taimako ga taimakon ga fada da uku wato mutum lakanu sannan mai ya san yana yin sannan kuma gasar dukiya to fila sai an yaƙe shi da waɗancan abin nan dawaki masu hura masu gudu masu hura wuta masu na abin nan eh, masu hari mu mace gaba wa kama yi harabun insan ko kamar yadda ake yaƙin mutum alkafir wanda aka kafiri al insani al mutlaq bil quwwa wato kenan mutum kenan wal khayl da dawaki wal igarati da yaƙi fi auqata cikin lokutanta li raddi an kunu don mai da shi daga abin nan kafircin sa yi amali da mugun aikin sa wa hubbi al da son sa ga a hubban shadida wa kadhalika kamar yadda ake yaƙin sa ga waɗannan haka kuma yuharabu alaiha za a yaƙe shi kan dawakin bi takawufi da tsoratarwa wa tahdiri da bashi tsoro fa ashara ta'ala ila dhalika wa qala afala ya'lamu أفلا يعلم أفلا يعلم kun ga kenan kamar yadda ake yakin sa da dawaki haka nan kuma ake yakin sa da baki wa'azi shine wannan kenan ala ya alamu shi mutum mai girman ka bai sani ba idan sai da yanka kone ma fil kubur da a cikin kaburuka na matattu wa husila kuma an ka tabbatar da abinda a cikin zukata na kafircin sa da rashin ko rashin imani ko rashin imani inna rabbahu wato ubangijin mutane a ran nan lakabiru masani ne ai alimin masani ne ko ijazi mai saka musu ala kufrin ga da su ko idan lamiru jama'a mai da lamiri da ana buciya mutum guda domin insan ya hada eh, binnan da yawa kamar yadda ake yaƙi mutum da dawaki haka kuma kenan ake yaƙin sa da wa'azi kun gane ko Ka ci gaba wato abin nan yawma idin wa huwa ta'ala khabarun da'im khabirun da'im Allah masani ne har abada li annahu yawmal mujazati wato abin da yasa yau an kace ubangiji ran nan masani ne domin shine ranar sakamako in ba haka nan ba ko da yaushe ya sani wa huwa al-maqsud bi tahwil wannan kuma shine ake son ranar sakamako Allah na sani kun gane ko to suratul qari'a makkiya to ci gaba ku yi hankali kan mu abin nan ku yi hankali har mu kare ci gaba to ga suratul qari'a abinda ƙari'a busa ta biyu domin tana duka abin zukata wato hiya ihda ta aya fa hiya lil wa'd wa takhwidun wa'azi da tsoratarwa bi ahwal kiyama ga halayen tashin kiyama wal halli lil qiyam bi amali ta'ati don kwadaitarwa kuma don mutum ya tashi yayi ayyukan da'a eh, li tazkil al mizan yawm al hisab domin ya naure yadda ma'aunin sa ranar kiyama don haka yace bismillahir rahmanir rahim alqari'a wato mai abin nan mai kwankwason zukata da tsoro ita ce kiyama allati ta qarawul qulub wadda ke tana duka zukata bi ahwali al-tsorace tsoracenta ko kuma busawa ta biyu allati ko allati alqiyamatu bada wanda yake bayan ta sai kiyama kun fahimta ko mal qari'a menene wannan mai tsan kasar zukata wannan tahwilul li sha'ani don tsoratarwa ga sha'aninta wa ma adraka wa ma adraka mal qari'a me sanar da kai abinda da ake ce wannan qari'a ziyadatu at tadibin da wannan da a tsoratarwa da girmamawa gare ta wa ma al'ula mutada wa ma ba'dahu khabaru wa ma athaniya wa khabaruha fi mahallin fi mahallil maf'ul athani ka san aka to in baka san ƙari'a ɗin nan ba shine yinin da mutane ke fita daga ƙaurukan su karfara shi mabuzu kamar abin nan uh, fari ɗan ƙanana sunge ake ce masa wato al wanda an ka watse ka gauga da kamar ƴaƴan fari ai muntashir wanda ya watse ya muji balu fi balin sace na na fada a cikin sace lil hayrat don ɗemuwa ila an yi da aulil hisab bayan da an kai busa sai mutane su hito kowa bai san inda za shi ba sai bayan an koma kiran su zuwa ga hisabi sannan su taru wata kunar jibalu wata kunul jibalu ku su zama kal'ihin al manfush kamar abin nan auduga wanda an ka nike kamar sufi wanda an ka an ka nike manfush wanda an ka nike ka sufil mandu wanda an yi sabi fi shifatin sairi ga saukin tafiyar su hatta tastawiya mal alli wato kenan amma nike duwa su koma kamar abin nan auduga a baje su fa amma man saqulam فأما من ثقلت موازينه to a ran nan fa ma man saqala mawazin wanda yake ma'aunayyan sun yi nauyi bi an raja hadin hu ala sayyi'atihi shine ayyukan sana kware sun rinjaye mu yago to ho ho fi ishatin radiya shi yana cikin rayuwa wadda ai yarda da fil janna suna cikin aljanna za ta da wanda yake kowa na yarda da ita in ya shiga bi an yarda ha wato abin nan kowa yana yarda da ita ai mardiyatun lahu abin yarda ce ga wanda ya shiga wa amma man وأما من خفت wa ma man kafar mawazinu amma wanda yake ma'aunayyansa sun yi sun zama masu sauki wato sun sun dauke babu aiki bi an raja tuhu ala hasanati shine muyagun ayyukan sun rinjayi ayyukansa na kwarai wajen aiki na kwarai yayi sama mugu yayo kasa to fa ummuhu hawiya shi wadda uwar shi wadda za ta rungume shi a ran nan hawiya wata wuta ce da ake ce ma hawiya Allah tsare ku wa ma me ya sanar da ka me ya sanar da kai mahiya menene ita hawiya din nan narun hamiya wata irin wuta ce mai tsananin zafi ha nahiya lissakati wato ba a cewa fa ummuhu hawiyatun wa ma adraka mahiyatu a a mahiya kun gane ko waslan wa waqafa fi qira'atin tudaf waslan inda kana so ka ce abin wa ma adraka mahiya narun haniyatu a dai beta dai to ci gaba eh? Eh? ku saurara habu kare rubuta takarda rubuta abin nan tabbayar ka don ka kamanta ba muso to suratul takasur makiyya wa hiya tamanu ayatin ayoyi takwas ne mawdu'u har ra'isi annahyu an tabahi bi kasaratil amwali hanawar alfahari da yawan dukiya don ka samu yawan dukiya kada ka dora alfahari da shi wannan farko kuma kana da jama'a da yawa wai don yawan jama'a nan ka dora alfahari wa munasabatu hali ma qablaha dhammul lahina abinda ta yi munasaba da ayat da kan gabace ta to duk waɗannan shagala sun ka abin wal mushtagilina an kiyama ba su tunanin kiyama wato a zarge su fa shi la hadisi ya cikin hadisi qala nabi sallallahu alaihi wasallama la yasadi wa hadu an yaqra alf la yasadi wa hadu an yaqra alf ayatin fi kulli yawm dayan ku ba ya son ya karanta ba iyawar ya karanta aya dubu kullun qalu wa man yasadi wa an yaqra alf ayatin sai sun ka tambaye annabi wane ne ke iyawar karatun aya dubu kullun qala amma yastati wa an yakara alhakum takasur dayan ku ba shi iya karanta eh, alhakum takasur yana iyawa to kamar aya mu take domin tsoron da a ciki bismillahir rahmanir rahim alhakum takasur an karanta wato alfahari da yawan dukiya ko ko yawan ƴaƴa ko ko yawan dangi ya shagaltar da ku daga tunanin lahira hatta zurtumul maqabir hakun hatta zurtumul maqabir hakun ka ziyarci kaburuka an mutum mutu fa fiya tunanin ni dan wane ne ko ni mai kaza ne ko ina da suwa ne da suwa ne ya shagaltar da ku daga tunanin lahira har an ka dauke ku an kai kabru kalla kalla kalla a wannan baya da kyau sawfa ta'lamu za ku sani thumma kalla sawfa ta'lamu sannan kuma lalle za ku sani ai za ku san su a aqibati tafafurkun za ku san mu aqibar mugunya akibar alfahari da kuke yi inda nan lokacin da tsirai ke hita suma fil qabri bayan kana yanka kasa ku cikin kabri kuma ku iske bayan haka nan ga tashin kiyama kalla kalla alau ta'lamun لترون ثم kalla wato hakikatan law ta'lamuna ilmal yaqin da kun sani wato abin nan sani na tabbatacce wato da kun san aqibar alfaharin da kuke yi to da ba ku shagalta ba kenan la tarawunna jahim lalle za ku ga wuta mai tsanani thumma la tarawunnaha sannan kuma lalle za ku ganta ainihin yaqini wato wutar nan tana nan tare da mu kun ga da an ce wuta tana nan ba mu ganin ta yanzu lantarki ya nuna ana nan tare da wuta ko ina haka ne ko ba haka ba sun malakar wannan to in ba ku ganin ta za ku ganta hakikata ainihin yaqini wato da gani ido li'anna ra'a wa ayana bi ma'ana wahid za ku ganta ainihi thumma la tus'alunna thumma la bayan ku ga wuta hakikatan thumma la tus'alunna sannan kuma za a tambaye ku yau ma idin wato ranar da za ku ganta anin na'im wato ni'imomin da anka baku na duniya yawan dukiyar da anka baka da yawan ƴaƴan da anka baka ko yawan dangi da anka baka shin ka gode ma Allah za a tambaye ku ai ma yutu lazatu bi duk abin da ma yutu bi yutu bi duniya duk abin da ake jin daɗi da shi na duniya na lafiya wal faraji ko ka zauna babu aiki haka nan kai ta bacci wal amni ko ku babu tsoro ba komi baka yi amfani da wannan ba wal mad'an abincin da anka baka wa sharabi da sha wa gairi zalika duk za a tambaye ku wa inna ma hiya wa inna ma huwa za'idu ala ma la budda min wato kenan akwai ni'ima wadda aka ba mutum wadda zai ci don ya tsare rai to ƙari na wadin daɗi shine ƙari na wasu alu inna ma huwa fi mawqil hisabi ina za a yi tambaya nan wurin da za a wa mutum hisabi wa thumma li tartib al ba ana cewa sai an yi wannan sannan ai wannan ba li'anna su'ala qabla ru'yati qabla ru'yati jin domin tambayar za a yi ta tun gabani a ga wutar ganin wutar ko sai bayan an yi tambaya kenan ashe kenan sun ba don tartibin a aiki bane kun gane to suratul asr bismillahir suratul asiri aya uku ce wa mawdu'uha ar-ra'isi an-nahyu an tadyi'il umri hanawar kada mutum ya tozartar da ransa ga banza fi ghairi ta'ati Allah ba gaban Allah ba don haka yace wal as ina rantsuwa da zamani a kasam Allahu bid Allah ya rantsuwa da zamani amma ma da zawali ko kuma ila al bayan rana ta yi kamar yanzu da zawali ya gushe har zuwa faduwar rana shine abin nan dahar shine asar fadaru fihi al'ajibu zamani akwai abubuwan ban mamaki shi don haka Allah ya rantsuwa da shi don ya jawo hankalin mu min haitu tasarrufil ahwal yadda hala yake canzawa min sarai na farin ciki wal darai da cuta wa sihhatil lafiya wa saqamin rashin lafiya wal gina da wadata wal talauci wa zamanu min jumlati usulin ni'am abaka zamani shi yana cikin wato ni'imomi kun gane ko wa huwa ashrafu min al makan yahi daraja bisa ga wuri domin zamani abubuwan da yake zakuwa da su yayi abinda wuri ke zakuwa da shi kun wanda ko fal qasamu bihi wato Allah ya rantsuwa fa aka sama Allah bi Allah ya rantsuwa da shi annahu bi kaunihi ni'matan dan zama wata ni'ima khalisa la aiba fi babu aibi ga zamani ba ka cewa zamani ya kawo Allah ya kawo ko mugun halin kai kawo eh inna mal khasiru wanda ya hasara wal mu'ib wanda adda aibi al insan mutun ko wanda ya kawo aibi mutun ba zamani ba wakila al'asar salatu al'asar Allah ya rantsuwa da sallar al'asar li anna salatun wusa don ita ke sallah wadda tafi domin kafirai galibi da shagaltattu ba su yin ta suna can wajen wasa wa biha tukutamu fara'idun nahari da ita ke karewa farillan rana sallar rana kun gane ko wa jawabul qasami innal insana wa innal insana lalle mutum Allah ya rantsuwa da zamani ya ce ina rantsuwa da zamani mutum yana cikin hasara kowane mutum yana cikin hasara sai wanda an ka toge din nan wato mutum yana cikin hasara shine ya tozartar da ransa ga banza wa zalika li anna kullu sa'atin tamur wannan kowace sa'a ta shuɗe min umri insani ran mutum in ma an tafuna tilka sa'a fi da'atin ko shi cikin sa'a an abin nan da'a ne ga Allah au ma sai ko ko ya zanta zunubi akwai na biyu babu fa in kanat fi masiyatin in ya zanga zunubi ne ko huwa kusuranu shine khasara al bayyin bayyanan ne az wa in kana in ya zanga fi da'atin ga da'a Allah ne fa la gaira ha abdal yana yi wa kai aikin da'a amma da kai wata dahi haka ne ko ba haka ba eh, ya yi misalin ka kwana ga abin nan kana zikiri amma da ka ta kai karatu ka san ma'anar zikirin bai yi ba <laughs> kun fahimta ko wa huwa qadirun ala al-itiyani bihi wato mutum yana iya zakkuwa da wannan aiki na alheri to sai ya tsaya ga wanda kasa kaga yayi hasara hmm. an kana na fi'lu gairil aflali saboda ka in mutun yayi aikin alheri amma yana iya yin wanda ya fi to ya zanto zantar da rai wa husrana ya zan hasara fa bana bi dalika annahu la yanfaqu ahadun min husran da wannan kenan ya bayyana cewa babu mai tsira daga hasara kullum sai da kana da ilmi kana tunani shine fastabiqul khairat ku dore ka an yi na shuka shin ka tsaya kai karatu ya fi ko ko ka tafi yawo ko ka tafi makaranta ko ka tafi kai shuka yafi nan a shuka ku a tafi zuwa shuka ya ka wuri ya bushe kun gane ku illa alladhina amanu sai wadan sun kai imani wa amilu salih sun kai su kai aiki aiki na kwarai ne min imtisal al awamir nabi umarnin Allah wa wajna bin da ni santa abubuwan da an ka hana wa tawaso bil haqqi kuma ba su yi su daya ba kuma sun kai wa'azi dan su karantar da dangi domin in ka bar ilmi gare ka kai ɗaya sai shedan ya tayar kashe waɗancan ya tori jaye ka kun gane suka yi wasiya suka faɗa ma junan su gaskiya al'amur sabit al'amari wanda a ce ho kullu ma hakama shar'u bi duk abin da shari'a ta yi hukunci da abin in ka sani kuma ka karantar da wani wala in karu kun bai halatta wanda bai halatta ai musunsa ba wa huwa alkhairu kullu ne khairi dukansa min tauhidillahi ta'ala na ta ubangiji wa da'ati da bin sa ga um-, umanninsa wa tibai kutubi da bil littafansa wa rusulihi da sa. wa zuhudi fi dunya sannan da mutun ya tsaya ga halal cikin duniya wa ragabati fil akhir sannan ya tsora kwada cikin lahira kun gane hmm. wata wasau bisar kuma sun kawa junan su wasiya da yan hankuri ala ta'ati bisa ka ta'a wal mal wa kuma da barin zunubi wa alal bala kuma su dauki wato musibu ai innal insana fil khusran mutun yana cikin hasara illa man kana minhum atiyan bi hadhihi al ashiya'i al arba sai wanda yazo da waɗannan abubuwa hudu wa hiya al iman shine imani wal amali as-salih da ake na ƙwarai, wa tawasi bil haqqi sannan da wa juna wasiya da gaskiya wa tawasi bil sabr sannan da wa juna wasiya da daukar hankali fa hadhihi al umur waɗannan al'amura ihtamala ala ma yakhussu nafsuhu sun sun kunsa abin da yake banci shi dai shine imani da aiki na kwarai wa ma fi su da abinda ya ya kebance wani wa huwa tawasi bil haqqi shine kai mai wasiya da gaskiya wa tawasi bil sabr sannan da hankuri da yin wasiya da abin nan da hankuri kun gane don haka wato shani ke cewa da wannan sura da yanka saukar ta ishe mu to suratul humaza ويل To, bismillah rahman rahim suratul humaza makiyya aw madaniyya wa hiya tisu ayatin tubayyinu halal hasil tana bayyana wa halin mai hasara sahibul akhlaqil zamima mai halaye mu yabu kun gane ko eh, wa ma'alihi da makomarsa wa zalika munasibatu halima qaula wannan shine tayi dangantaka da ayat da surar da aka gabaninta wa huwa mawdu'u har shine abinda ta kunsa domin kaga in mutum ya bar wannan halin zaman mutane zai yi kyawu bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatil lumaza Bon ya tabbata wato abin nan ci wailun kalma ce ta azaba ko ko mugunya addu'a ce ko kuma wani rahi ne cikin jahannama wato kenan ko mugunya addu'a ce ga duk mai mai abin nan zumbe mai nune hamzu da hannu nune kenan lamzu wato da baki shi dora zon ɗan mutane yana giban mutane shi na ɓata wato darajar mutane wal mu'minina ko yana ɓata mu'min wato wai ga tabun nabi shi na giba annabi ko ko yana mumin na, fi kulli asabin wa makanin kowane zamani kuma kowane wuri to wani ya tabbata gare shi Allah ya tsare mu zai jama'a Allah zai jama'a malam wanda ya tara dukiya wa da hu ya shi a tattalinsa komi an kai yana dukiya zan kai alƙalai su su bani gaskiya kun fahimta ko hmm. to ai a sa wato yan lisa ya shi waje alahu uddatan li hawadith da ya sanya tattali wato ga musibin da za su zo tunda ina da kuɗi bari in yi aljanna ku tai koyi ya hasabu ya sabu an kama ya sabu anna malu wa khalda yana tsammanin dukiyar shi ita ta dawamar da shi ba zai mutu ba kalla kalla wannan a'a wato kada shi wannan mugun zato da yun bazar na fil hutama shi mai wannan hali za a jefa shi cikin wata wuta mai kakkaryawa jiki allati ulke fiha za ta karya duk abin da an ka jefa ciki an ka jefa ta ciki an ka jefa cikin ta wa ma adaraka kai mai saurare shi ah, me ya sanar da kai abin da yake cin wannan wuta mai karya abubuwan da a cikin ta narul wata wuta Allah ce wadda an ka wadda yake tana tsinka ga abin da cikin zukata ba cikin zuciya ba wurin tunani na zuciya shi yake ce ma fu'ad wato wurin da tunani yake ai kaga nan yake zafi in ayatu shirku alal qulubi wata haɗuwa ta kone zukata wa alamuha ashadda min alami ha wato zafinta ya yi tsanani bisa ga zafin watatta lillutufiha domin wato tana shiga wato taushinta innaha ita wannan wuta wato an abin nan an kulle ta akan su wato an mashe ta kamar ginshiki an sa su ciki kamar akwati an sa su ciki an kulle fi amadin mu fi amadin cikin abin nan ginshikai kamar ginshiki dai an samu wuta ciki sannan bayan kana an kawo mutu an kasa maddada wato waɗanda yake an mika su lima qabla ko wata kunun naru dakhil al umud wato wutar na karkashin na cikin ginshikin sannan an kawo mutu an sa sannan an rufe sama ba iska